الله الرحمن الرحيم لتاكم منا هدو شيني الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نام الضمالني القاضي الإياض اليحصبي عليه رحمة الله مجلسي ندري دا أشرين دبيار بإذن الله من أشن صفات الأنبياء صفوف النباوة صفوف كمالا دا الله يباسو وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحاديث سيدنا أبو هريرة قال يتي قال رسول صلى الله عليه وسلم من ذا ياتي ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا ألا بأيكون النبي باين النبي لوط عليه السلام إلا في ذروة من قومه فاتي قسم شيء أتكن صوره والدرجة تاع الأمة ويغوى في ثروة أي كثرة ومنعة Allah bai aiko wani annabi bayan annabi lutu ba illa fi sarwa sarwa ay katratin wa man'a ya kasance Allah ya yawaita masa dangi wa man'a kuma ya kasance yana da kariya da danginsa za su iya bashi tun daga annabi lutu alaihi salam ba shine yake cewa eh, eh, ke cewa awi ila ruknin shadid ba aw awi ila Rukunin shadid Eh, na ma dai a ce ina da wani abu da zan dogara da shi mai tsanani da sai na yi maganin ku akan wannan alfashar da kuke aikatawa lauka na لي بكم قوة أو آوي إلى ركن To tun daga bayan annabi lotu duk wani annabi da Allah ya aiko to sai ya bashi fi zirwatin min qawlihi zai zama a cikin tsohuwar daraja ta al'ummarsa sai ya fi kowa dangi a wata ruwayar sarwa ba jirwa ba sarwa kasra wa mana'a wa haka tirmidhi an qatadata wa rawahu darqutni min hadith qatadata an anas ma ba'atha Allah ta'ala nabiyyan alla bi aiku wa na'an nabiy ba illa Hassanal waje, ba kyakkyawa a fuskar sa ba wani wanda annabin da Allah zai aiko jama'a su kallai su ce mummuna ne shi kaga sifa ta kamala hasana saut sannan Allah na bashi murya mai daɗi ku duba annabi annabi annabi annabi Dawud alaihi salam ya jibalu awwili ma'ahu wa tayyib idan idan yazo yana karanta at-taura yana tasbihi tsuntsaye taruwa suke suna kwaikwai shi saboda daɗin muryarsa haka duwatsu ya jibalu awwili ma'ahu wa tsajir tare suke saboda daɗin murya annabi dawud shi yasa maza sama da ya ji da ya ji da ya ji ya ji abu musa al'ashari anhu yana karatun ƙur'ani ya ce laqad u'tita mizmaran min mazamiri ali dawud murya shi yasa zaka ga yanzu littafan da ake rubutawa na wanda suke ko yadda yadda zaka wai samu nasara yadda zaka samu da zaka samu karbuwa a cikin mutane eh, eh zaka gansu da larabci ana rubutawa kaifa takunu najihan eh ko ga sunan kala-kala ana ta buga su fannu ta tsuyiri za to za ka ji a ciki suna kawowa muryar ka ta zama mai daɗi waye da waye ba ƙaƙala aka ce ka je kai ba yawwa wa kana nabiyukum ahsanahum manzon Allah sun ce annabun ku ni kenan din na zai ta kyau sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi annabi Yusuf utiya nisfal husni shi kuma manzon sama utiya al husna kullahu duka kyau aka bashi وكان نبيكم أحسنهم أحسنهم وجها من زنكو النبيكم صلى الله عليه وسلم إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ديا في تنفتك وأحسنهم صوتا كما يأتي سجاء مرجع صلى الله عليه وسلم صوت الشيء كوما ألا يا باشي وندي فنقوة صلى الله عليه وسلم حديثي ne ingantacce daga manzon sama ya fi kowa kyau Allah bai halicci wani kyakkyawa kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa fi hadithi hiraqla a hadisin hiraqlu wa sa'altuka an nasabi hiraqlu yace wa Abu Sufyan na tambaye ka game da nasabar annabin nan da ya rubuto min wannan wasiƙar yana gayyata ta zuwa ga musulunci kai kuma ka ce ka san shi ka ce dan uwanka ne ma fa zakarta annahu fikum zu nasabi ka ce ya kasance a cikin ku ne nasaba Ɗan babban gida ne wa kadhalika rusulu tub'athu fi ansabi qaumiha ki to ka sani lalle haka Allah yake aiko manzanni fi ansabi qaumiha a cikin jama'a a cikin a cikin waɗanda suka fi kowa dangantaka kowa annabin Allah a zamaninsa to ya fi kowa can dangantaka wannan ya raka fiye wannan shaida a matsayinsa na kirista ya karanta ya karanta a taura ya karanta injila sau da ka ya sani babban mutum ne shi a cikin kiristanci sau da ka ya san yadda allah yake aiko manzanni cikin tambayoyi sha ɗaya ne da yawa abu sufiya a ciki kai na kana hufi fiku haka ya tambaye shi ce ya nasabarsa take a cikinku sai abu sufiyan ya ce huwa an sabuna shi ya fi mu nasaba duk cikinmu ba da ya kai shi girman nasaba baban shi mutumin kirki ne kakan shi mutumin kirki ne kakan shi na biyu mutumin kirki ne kai gidansu su suke kula da su suke su ne suqatul hajij su ne sadana su ne tul hajij su suke wa alhazai hidima a wannan lokacin ba a jin wasu mutanen da suka fi tsarki fiye da su hatta tufafi su suke ba da tufafin da za a sa a aikin hajji wanda bai sama ba sai dai je tsirara kayan tsarki gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace fi ayyub game da annabi ayyubu alaihi salam annabi ayyubu alaihi salam shi ne za ke cewa ga kabarin shi kwanan nan hadda shi na ga an jajje duba da tabbas yin wani na maganganu sai ake jin haushinsu kuma gaskiya ce shi musulmi ba a san zuciya ta ta'allakanti da kabarbara ba a san zuciyar musulmai ta ta'allaku da kabarbara saboda a cikin ta'allakuwar zuciya da kaburbura akwai fitilu akwai fitilu ta'allakuwar zuciya da kaburbura ita ce ta jawo aka fara bauta wa kaburbura shi sa manzo sama yayin addu'a shi Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu Allahumma la taj'al qabri idan shi ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama abin bauta ka ga da yadda ake abubuwa to shi kenan sai a samu kababar mazo sai a ce rauda ni sai yanzu ban gane rauda waye ba rauda waye me rauda ba dausayi ba to dausayin wa kawai sai wani ya mutu sai a yi masa kabari a gida a yi ta zuwa jikin na zai zo ana an shewa mutane kudade أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات إن جاء هذا إبراهيم يا قالوا هذه da ألف talatin ترى ثلاثين كودة ko كودة ɗaya to shi ne da ya jirgin da ake an wa mutane kuɗaɗe a kaburbura a masar shi ne zai waɗannan baitutan ya ce a la yau da ƙuna ce dama masu suna bukata a basu kudi an sai an ki basu amma wabi alifi alifin turzaqul amwatu amma an ji ana ta ana ta zubawa mamata Allah ji kan hafiz bai san a haya kudin ne suke kwashewa amwatu din ba ana zubawa amwatu ne amma ne suna zirarewa a cikin aljihun fa a hayawo duk duk da a cikin baitotin fata. ita ina ma shi ake tarawa a san mawaki to annabi ayyub Allah ta'ala ya ce inna wajadnahu sabira ce lallai mun samu ayyubu a matsayin mai juriya mutumin da ya ciwo na shekaru Allah ya tafiye masa da iyalansa duka ya rasa iyalan shi duka dukiyarsa duka ta ƙari kuma mutum ne mai dukiya ga ciwo amma da ya tashi addu'a shi an nemar saniyar shefanu bi wa'aza a wata addu'a ya ce an nemar saniyar wa an hamu rahimina bai ce ya Allah ka jarabe ni da ciwo ba sai ce masaniyar turu a waccan ya ce masaniyar shefanu bi bin wa'aza a shi maganinsa ma tare da shi yake kusa da shi kawai aka ce urkub bi rijlik kaga muktasil baridun wa sharab kawai a shi kafa shi kafa shi kawai aka ce dan motsa ta fice ruwa zai bulbula a karkashin ta ne wanka ya sha fice na sai warki bayan shekaru kuma wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna rahmatan min ingina to inna wajadnahu sabira ni'mal abdu Allah ce ma dalla da bawa wa ni'imar abdu Ayyubu kenan ma dalla da bawan Allah annabi ayyub innahu awwab lallai shi mai komawa zuwa ga Allah ku jibe wanda Allah ya wa annabi ayyub inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab jumloli uku kowace cike take da wani irin yabo babba inna wajadnahu sabira sai da Allah ya rantsi ya karfafa magana ce inna wajadnahu sabira sai ce ni'mal abdu balarabe in zai bi ka sai ce ni'ima in zai kushe ka ce bi isa innahu awwab ay innahu tawwab ay rajja'un ila rabbih mai tsananin koma zuwa ga ubangijin sai ne ka ya koma zuwa ga Allah kuma Allah ya warkar da shi kuma ya dawo masa da iyalansa aka ninka masa ba aka ba shi dukiya hadisi ya tabbata a cikin bukhari sai da sayyiduna ayyub alaihi salam in yana wanka fara za ta sauka kawai sai ta zama zinariya زيناريا كل زيدي تسنت عرض زيناريوي وقال تعالى ألا يتشيق مدى الذي يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جباما عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هكا ألا يبقى النبي حيا يا يحيى يا كي يحيى خذ الكتاب بقوة كتغب للتاتي دك اعفي الكتاب من التوراة كي رؤود للتاب التوراة دك اعفي وآتيناه الحكم الصديا منباشه كنشي hukum nan malaman tasiri duk sun tafi aiwa atainahu al-hukma aiwa atainahu an-nubuwata muka bashi annabta sabiyyan tin yana yawo ala khilafi al-ada al wanda sai annabi ya zama babba sannan ake bashi annabta to shi wa atainahu al-hukma sabiyya aka bashi annabta yana dan karami sannan wahana min ladunna sannan abun su ne shi a wajenmu wa zaka kuma sannan tsarkaka ne shi a wajenmu eh. aka yi taibansa wa ƙala kuma Allah ta'ala ce an Allah yi bashiruka bi yahya musaddikan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min ku duba waɗannan eh. aka ce shiru ka biya haya. Allah yana maka bishara ya kai zakariya ana Allah na maka bishara biya haya da annabi ya haya. sunansa kenan musaddikan yana mai gaggata abin da yake kafinsa. sannan shi sayyid ne jagora ne wa hasuran sannan wanda Allah ya katange shi daga tunanin albasha shine hasuri hasur ba wai wanda bai da sha'awa ba wannan suka ce hasur shine ai hasur anil fahisha bai ji a ransa ya aikata sa'o ne hasur ɗin sannan wani nabiyyin min as sannan annabi ne cikin nagartattun bayi kun ji sufa annabi ya haya wa sannan Allah madaukakin sarki ce inna Allah astafa adama ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض ألا يجي إن الله اصطفى آدم ألا يزق النبي آدم الاصطفاء شيني أزاؤك أتكن أزاؤك قباكي بيع ايه، الاصطفاء شيني الانتقاء العام ايه، أزاؤك أتكن gabaki ɗaya a ciro ka a cikin tari mai yawa to Allah ya zaɓa annabi Adam wa Nuhan Allah ya zaɓa annabi Nuhu wa ala Ibrahim sannan Allah ya zaɓa annabi Ibrahim al ay nafsa Ibrahim a ma'ana wata ma'ana ko kuma al Ibrahim da ya ahlan Allah ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim wa ala Imran da kuma iyalan imranu alal alami akan dukkan halittu Allah ya zaɓo su a cikinsu ya ba su matsayi ya ba su annabta a kamance da yake cewa eh, abin nan menene eh, menene menene a cikin farkon eh, shafin karshe na hadith wala kad ataina menene نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسق ثم قفينا على آثارهم برسلنا ثم ظننا ظنن تقض ودك تكي وقفينا بإيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم to kaga shi ne duk daga cikin zuriyarsa aka akabta Allah ya fitar da a cikin zuriyar ka mutanen kirki yanzu wani zai mutu sai ka ji ana cewa Allah ya yi wa wani rasuwa sai a zaɓa sai a faɗa sai ce ya ga ya talatin sai ka ji an ce daga cikinsu sai a zaɓi wasu guda biyu a faɗi Sune musu a fai eh. in ba ka ba a lissafa duka talatin ɗin ma a ce yayin shi talatin ba sai a lissafo ba amma sai ka ji an ce daga cikinsu ai za a iya biyan kuɗi duka a fadin su ko a rediyon tun yi za ba a faɗi sai ya faɗi shahararru وقال في نوح سنن الله فدي game da annabi nuhu yace innahu kana abidan shakwa annabi nuhu ya kasance bawan Allah ne shakuran mai yawan gode wa Allah annabi nu wa qala sannan Allah ta'ala yace inna Allah yubashshiruka bi kalimatin minhu ismuhu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryama wajihan fi ad-dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالح أكشي ومريم aka kira ta shi Allah yana miki bishara yana baki labari mai daɗi cewa za ki haifi ɗa Allah ya riga ya sa mai suna ismuhu almasihu isa maryam sunansa almasihu eh Allah madaukakin sarki ya sanya almasih ay almubarak mai albarka Allah ya sanya mushi albarka sunansa isa maryam ke ce mamarsa an danganta shi zuwa gare shi an danganta shi zuwa gare ki wa qala kuma Allah ta'ala ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan kan shi ne almasih din aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan to duk waɗannan sufufin annabi isa ne to yanzu daidai ne wani ya zo a cikin musulmi ya ce wai ya san musulman da suke zagin annabi isa musulmi ya ce wai ya san musulmin da suke zagin annabi isa kuma ya faɗa haka har yanzu bai kawo ko mutum ɗaya ba ya ce kuma ya taɓa ji ya ce in kai baka taɓa ji ba ni na taɓa ji kuma har yanzu bai kawo ba buhitar da zai kafa daga musulmi kafari ba zai taɓa yadda da kai ba kai musulunci ya kafarcin shi wallahi kafari ba zai taɓa yadda da kai ba duk abin da ka masa ko ka zama kafari ba ba zai yadda da kai ba wallahi ba zai yadda da kai ba ko ka kafarta ba zai yadda da kai ba eh, sau da ai ya san ka taɓa yin wani abu na da wanda bai yi da shi ba sau daga matsayin wanda bai taɓa yi ba a wajen shi daban da matsayin ka kai da ka taɓa yi daban zai taɓa yadda da kai ba zai taɓa yadda da kai ba taki tasar taki tun yaushe ake wa taki alkawari za a sa ta a cikin yawa an sa ta kafin zuwan erdogan a tsayi da erdogan kafin zuwansa suna burin ta shiga turai sai ana ta ba su ƙa'idojin yadda za su kafarci suka yi ta kafarcewar suna zama suna son su zama turawa amma turawa sun mai da su turawa sun zama turawa ba kuma har duniya ta yanzu ba za su ɗauke su a matsayin turawa ba sai suna da laifi da laifi laifinsu shine sun taɓa musulunci zaka in ka taba musulunci ba zai taba yadda da kai ba to ka zalunci kanka zaka ka dawo ka dawo ka bi addinin Allah da gaske ba yadda za a yi kafare su yadda da kai duk abin da ya faru su kake goyon baya ka dora wa 'yan uwanka musulmai da gaskiya da ƙarya ina adalci a cikin wannan al'amari kuma shaidu sun tabbatar da cewa musulman nan da kake wasu kazafi kake musu sharri a cikin kake a cikin kake waɗanda ba su ba ma sun musu shaida cewa ba a sun su da neman rigima ba a yi najeriya nan mun faɗa 'yan tauri 'yan tauri ɗan tauri za ka same shi ne shaye-shaye amma ba zai taɓa faɗa maka mummunar kalma a game da annabi isa alaihi salam ba saboda yana ji ana faɗi yanzu ba gashi nan muna karantawa ba siffofin wa ake faɗi siffofin annabawan Allah annabi ayyubu annabi adamu annabi ibrahim annabi imranu duk ga sunan an faɗa mana su annabi isa alaihi salam ba wani annabin da za mu faɗa a dokar musulunci ce sai mun ci ne alaihi salam me alaihi salam wani take ne daga Allah Allah ne ba su wannan taken Allah sai ka jina cewa salamun ala Musa wa Haru salamun ala Ibrahim salamun ala Nuhi fil'alami alamin taki ne daga Allah shi mun tashi mun faɗi sunansu babu faɗin sunan su gaya sai mun ce sayyiduna Nuhu sayyiduna Ibrahim ko kuma mu faɗan musu takensu mu ce annabi Adamu annabi da Hausa kenan annabi Ibrahim annabi Isa annabi Ayyubu hadda annabawan da aka ba da labarinsa a cikin a cikin Old wanda ba bai zo a nassin mu ba ba su cikin Qur'ani ba su cikin Sunna irin su zaka ji akwai armayahu annabi armayahu da annabi Ezekielu duk suna cikin Qur'ani ba su cikin Qur'ani ba su cikin hadisi amma an karanta mana su muna ji duk sai mu ci musu annabawan ne a je a haka ko da ba mu da wata shaida daga littafin Allah ko sunan manzannin salama amma an fade ta cikin isra'iliya sai mu tafi a haka kuma muna girmama su ka taɓa jin wani ya faɗi ya ce annabi ezekielu ya zagai a cikin musulmai mu na tarihi da mu na tafsirin in sun ambace su sai sun ce musu alaihi sana to dan me ba za a zauna lafiya ba dan me wani zai zagi mu. wanda ya fi kowa ya fi mana komai kaga ba daidai ba ne Allah shi kyauta Allah ya shirya to kuma wani daga cikin musu sai fito ya ce wai mu maka fara ni dai ban taba ganin lalacewar da tafi wannan ba wallahi wani zubin sai in tuno abin kawai sai in ji kamar zan yi kuka musulmi yanzu yana ya koma ya lalace ya zama haka to ya kake tsoci lalace to kake so yi bayan wannan Allah shirya to ga nan dai ana ta faɗa mana su kuma ana kawo mana siffofinsu an ce lokaci yayi so da ka za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi littafin mu na